kwana na biyu a jere kenan kungiyar kwallon kafa ta taraba fc mai wakiltar jiha ta killace filin wasannin zamani na jolin yame da ke jalingo inda ta yi garkuwa da waɗanda ke yin asubanci domin motsa jiki da kuma jami'an ma'aikatu da ke cikin harabar a wata zanga-zanga na neman a biya su kudaden alawus alawus na watanni takwas da suke bin gwamnatin jiha zanga-zangar ita ce ta uku a ƙasa da shekara ɗaya na kungiyar kwallon kafa da ta kunshi 'yan mata da 'yan maza kamar yadda wasu daga cikin 'ya'yan kungiyar suka shaida mun fita wannan wuri biyar na asuba muke wannan wuri su suka zo ka same mu anan kuma mun zo ne wurin blocking gate din na stadium din ba za a shiga ba kamar yadda muka soma shi tun daga jiya mu dai da bukatar mu shine muna son gwamnan garin ya zo da kansa idan zai yi team din ya ga mana zai yi team din ya biya mu hakkin mu in kuma ba zai yi ba ya biya mu hakkin mu na tun daga shekara da ya wuce zuwa wannan shekara ya kashe team din muna kira ne don su sa hannu a cikin aikin da muke yin nan babu ci ba sha wayansu ma suna na gida da kyar suke nema kudin mashin su zo nan za mu zo mu nema kudin mashin komawa mu je mu samu iyayen mu zo wayansu iyayen ba karfi mu ne wanda muke yi mun fito zamu mu nema ma iyayenmu za mu kuma samu a jikin mu sa mana albarka to yanzu kuma babu ba komai ko me yasa gwamnati ke yin sake har sai kungiyar kwallon kafan ta Taraba FC ta tada jijiyar wuya ake biyan su hakkokin su tambayar kenan da na yi wa kwamishinan wasanni na jihar Taraba Reverend Gambon Bafo matsate da muke doka a yanzu shine amma sai ma za ka biya ne witness ta halin da economy na ta yana ciki mu kuma ba mu rufe idon mu ba yanzu abin da muke so mu yi muna so mu mankanta wuraren da ta ake samu mun sa samu sun duka mu mu tafi tare mutum ya zo kusa da lokacin da zai yi dariya kada ya yada wani ya je rude sa ya yarda wani ya sa miki hannu. Daga cikin masu zuwa motsa jiki da masu zanga-zangar suka yi garkuwa da su da tsawon sa'o'i uku baya ga jami'an ma'aikatu da ke cikin harabar akwai mai baiwa gwamnan jihar Taraba shawara kan harkokin yada labarai Silvanus Giwa. Gaskiya aka cire ne da motar amma yanzu ma na samu laitan apology daga wajen suka ce mana ya hakuri na ya kai shawa ba ne Allah zan ba su in inda suke za su za su bi su kaza kurai ko kan wallahi suna kuskure albashin nan yancin su ne hakkin su ne amma situation waya yara su fara zanga zanga je su rufe gate na stadium gaba daya to kaga wannan ne bai dace ba ya kamata su bi magana nan hankali mataki na gaba da yan kungiyar kwallon kafa ta Taraba FC ke barazanar dauka idan gwamnati ta ci gaba da rike hakkokin su shine na kauracewa wasanni na gaba na gasar kwallon kafa rukunin kwararru ta kasa da yanzu haka ke zagaye na farko Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya.